sa ta yi abin da yasa kuka gana tara ku ba komai bane yasa na tara ku sakamakon kuna ta kokarin sai kun lalata garejin nan shi yasa na kokari na kawo sababbin fuska ga su nan su ne daga wani kamfani ma na dauko su su ne za su zamanto za ku yi aiki tare da su ka fada da ka fada ba don komai ba saboda na ga garejin nan ya mutu babu yadda za a yi mu ceto shi ba ta wannan layin ba shi yasa saboda garejin nan ya lalace lalacewar da ko ina labarin sa ake yi Audu bujimi na baka dama a baya amma baka yi abin da ya kamata ba. Dan a garejin nan har satar mutum an ce an yi an sa abu an fita da shi. Dan haka yanzu Rabi na bata suspension na dakatar da ita sai dai idan zuciyata ta yi sanyi maybe in dawo da ita. Yanzu ga wanda na dawo da shi ne. Falafenta shi ne a matsayin wakili disfilin. duk wanda ya wani abu ba daidai ba na baka dama lalle lalle ka hukunta shi wannan shine kar ka tsaya sanya saboda ba na son garejin nan ya sake mutuwa kamar yadda ya mutu <laughs> kuma ga alhaji wannan mai ruwan fada da na gan kusa da shi mai wannan kan mashin ne amma na dawo da shi ta yi kuka kira sa kira jancan ya za ka dauko wannan ka ka cikin gareji wannan ba fa daidai bane kai kai kai ka tsaya matsayinka na fi ku iskanci gaba ɗaya ba ya kwana biyu ni a guri na ba shi da laifi domin inda yana da laifi a baya ya kamata ku sanar amma ba ku faɗi komai ba waɗannan suna ɗaya masu sun ma lalata gare kai ka tsaya matsayinka alhaji akwai kuskure guda biyu da yi. Mhm. sannan kuma maganan ko wannan ya wakilci uh, rabi dan iska ko me eh, oho eh, abu ba wannan ba damuwa na ba abu da ina so kai sani mhm. shi wannan wanda ka kawo shi yana gyaran mashin mm. ka ce zo gyara moto me sai zai gyara ai ko mota kara yake gyara ai zai gyara ya kunce tafsalin da ko sai zai gyara mana sai ana ai da koyo ake iyawa dama ai kai ne na kai wahala kunce gyaran mashin yake amma yanzu na dawo da shi din nan da shi za a yi alaji sannan shi sai gyara a daidaita sai huni anan ko sai gyara babur ko in mun kunce tafsalin da mun bashi ko mun ce ya gyara mana kapreto sai me ka koya masa mana ai ni ba aiki ba aiki shi ba gaskiya to sannan kuma wancan wanda ka ce shine sai yi discipline na yara kowa a din nan kowa har sai duba um, um, rabi janguya ko menene eh. shi kuma barawo ne saboda wallahi talai duk sata wanda ana yi a gareji wallahi tallahi da shi me yasa baka taba fada ba ina fada sannan kuma shine wanda ya saci mutum da ka fada wallahi tallahi ya doka yaro gashi yaro wannan ya sa shi a buhu zai sayar wai ya doka bulo inji na mota wannan barawo ka kaya shi ka ga ya mana sai mu gani abin da ya sa ku yi kwana biyu wallahi sai kai fada wallahi sai kai fada da shi sannan yana shaye shaye kwana uku bai so gareji ba ya sha ya kwanta sannan yanzu baya biyan kudin aiki wala sai mota uku fenti in na ce ba da kudi sai ce mana babu kuɗi ya yi shaye-shaye sannan yana nema mata ah, wala talla yana nema mata ni na riga na gama yanke hukunci kawai shine bala fanta shine zai zama discipline a wannan gareji duk wanda ya ba daidai ba kar ka daga masa kafa gaskiya alhaji ba a kyauta mana ba a rasa wanda za a sa shine shugaban mu wai a garejin wai har wani discipline aka bashi wannan abun to ya za a yi a ce ma wai garejin mata wai an ka namiji ya zama shine shugabanmu ba zai taɓa yiwuwa ba kai ma alhaji ka san wannan rigimar da ka kunna wuta kashe ta sai Allah amma ba ka kauna Allah amma ba ka kauna Allah ba da kin baya wallahi har abin da ta sa shi kuma yana neman mata ai me sa baya ba su fada gyara shi kuma yana shi kuma yana neman mata goyen bayan ku dan ba ku da lafiya ko yana neman mata goyen bayan ba na goyen bayan su ba dai an kawo shi ce wakilce mu ba ka ci gaba da wakilta idan Allah ya sa zuciya ta ta yi sanyi akan Rabi zan iya dawo da ita ba za ma ta sanyi ba saboda eh. duk wanda ya wani abu wanda ba daidai ba na baka dama ka fashi ka eh, displash ba komai Hello Bala, ina jin ka. Ya. Eh ina ina gindin sikeli mana. Eh. Okay, jar da aluminium din kilo nawa ne? Okay, ba matsa oga ya bada kuɗi ai ba matsa ba ba shi wannan karan kawai ka kawo kaya. Eh, ka zo za ka same ina gindin suke ma yanzu. Okay, to ba damuwa. Sannunku, Lala ina Wa yake nema na? Ya kai. A garejin mata waye sako babin hira, a girma mai rata waye nufa ko bai kai ba. Garejin mata, a garejin mata. garejin mata a garejin mata ki ɗaure wannan abin da ka ɗaure shi kika miƙo shi wannan ba lamba sha uku ba ce? wai yanzu yaron nan yaushe yaushe har aka kawo ka garejin nan da har zaka koya wasu gyara to ku dai ya a hankali dan shi ma gyaran yake bukata. Zalla gafara can akwai mai bukatar gyara ma irin ki a kawo mota ki sai da inji ki menene dige na fasa asirin ku wallahi a cikin inji wannan garejin wallahi yawwa kina ji na in noti ana buƙatar mai lamba uku ne dan sun fiyo ki gani so nake ki kalla da kyau yawwa kina ji in kika tahi daure shi ta din haka wai la miƙo mu a ta kasan, ta kasan. yawwa ta kai Allah ka dinga gyara kafa ka da Allah duk ne ma kace ka waya baka da ja ko na hada zan gyara ana ma nan kafa taka gaba ɗaya ba jini dan iska yake ce irin bushashen karan dawon nan tsofaffin munafukai je ka ɗebo mata ruwan na san ita ta sa ka kai wankan yanzu ta tafi munafukai kafireto ce yawa ina ɗayan na can ƙasa me kike ballewa ne ta ƙasan nake so ki miƙo min ai ta ƙasa ta ƙasa eh ta ƙasa. gashi oga ta ƙasan dai gashi yawwa yawwa sai kin durƙusa dole ta ƙasa kaɗan in kika durƙusa hakan dai yawwa sai ki murza haka ki murza da kyau yawwa to oga ka duba gani ma ban ni ma kawo ne bana gani abin sai goma kace no no a tsaron ka kai eh, ya kake ni a ya kake magani sabi oga bayan na auna maka in wannan ga ya kai goma kace ne amma fi sabilillah kai me sa kake min ha'inci ni tun tunda nazo ka daura ni akan layi in gaba ɗaya nake samun kaya nake kawowa kai kake nuna min wani iri ban gane kina wani iri ba kai ribin in gama gaskiya in gama gaskiya faɗa min gaskiya ni kai eh, hasta nake da kai ina kullun in ji hauhinka Hasada ƙarfen ma kamin hasada. Na tsane ka, na tsane ka, na tsane ka, ina hasada da kai. Kai idan bambun malamai na sa ka ta rubo ta kafa maka ce ni ba ni bane. To ai hasada ga mai rabo taki in ka hasada a kai na heme. Haka ce? Heme. Haka ce? Wanda hasadan shi zai daɗa samun taki in dawo daɗa dawo wani ci gaba da min hasada a ƙarfen. Allah ya ka gunna. Ah. ta ne ka soke? Aminu alaika sauki. Kai ne kuma kin ne. Eh, biyo ni kenan ki kuma. A ah, aikin biyo ni kenan. Ban gana sani menene? kai ka aka ka hanka ga hina gani ya biyar ne ya biyar ne to ka sauke ka je ka mana a can gurin je ka ka kudin ka je ka so mana kai ka saba min haka fa ka aike ni ka ce in so da kudi na kuma baban da kai ba je ka so ka hanka ya biyar da fanda na ga kai da Allah kalli na ƙara maka biyu da ruwa mai sanyi da mace ta zo ba ina dai ba da take ba yake ne to ke yanda kika biyo nan kika zo me zan miki ni fa ba wajen ka na zo ba ina ogon ku yake ne wajen wa ina ne ogon oga kuma eh. to ke ba da ki awwa to kisa kin kwa kin wani sirrin bikin ga mai kenan wai kai me yasa kokolwar ka fata ja ne ke fiti ba ba haka nake nufi ba ka san duk kayan da nake sai nake sai da muku wajen shi nake sai. duk kayan da muke siya muke kawo mai ke yake ba kike sai da mana haba haba ni fa na gano fis a gurin ki da sai fis din sai ma to kina kika san fis ki da ba mota ba mai muwa ke ba haba haba gaskiya akwai mutai da wake ba gurin nan Allah ki gurin nan Allah ko ki gurin nan ko kin fura miki gurin nan Allah gurin nan ni in zo wajen ogan naku shine zaka dauko abu ka ce min in fita baya nan baya nan zaka faɗa min ka ce min baya nan baya nan fita haka zaka faɗa min mana mutum Allah ya isa amma ka wani dauko karfe haka zaka faɗa Allah ya sa eh Allah ya sai Allah ya sa kai amma mutumin nan magagan ma wallahi la ilaha illallah to yi wannan tiriba zai mai ba kan mu kuma kai kai kai kai kai kai a to yake nan an ba wa kai ma kanka ya ga ku ba Allah nan boss normal kwana biyu ne ai ni tsakanina da kai ba wasa na taɓa ma wasa maganan ce dai nake faɗa ma in aka mun wasa kowaye sai na ma wasa dan shige daga nan gurin ba na son a tara mun jama'a zan turo yaro ware mana ba ka an sai ka tara mun mutane babin hira a girma mai ratawa ya nufa ko bai kai ba garejin mata a garejin mata garejin mata a garejin mata wallahi waɗannan sababbin zuwa sai mun bi su wani kan tafiye kuma na ya nake ganin sababbin yan mata a cikin garejin na kuma wasu suna ware kansu suna yin abin da sun ga dama an ɗebo sabbin 'yan mata suna iskanci yadda suka ga dama kenan wa ya ɗaure musu gindi da daga Rabi can wuya bata na an zo gurin yanzu haka ma maganar da muke tattaunawa kenan ki san me fi bata mu rai da yarinyar can mun gama aiki wannan me kamar da dorunan ruwan da ita na fi tsanar yarinya na akan kowa a garejin nan. Wai kin san me ma naji suna ca ina wuta he naji ana ta wai garejin nan mun wuce fa wasu sai suna kuskus wai mu duk barayi ne. to na rantse da girman Allah abinda ne ummi a garejin nan shi zan musu ba tana kwance can tana jinya ba wallahi abin da na yi wa ummi shi zan musu wallahi sai na cika ne su ku zo mu wuce mu je mu same su gani eh waccan da me kika ce mata me kama da dorunan ruwa ko ita ita za su ga iskanci wallahi za su ga iskanci ku zo mu je mu same su kin san ba ɗaya nan me take cewa wai kina wuce wai kin yan rubuta sai mun samu mata rubu Allah zo mu je arabu wuya ne duk rashin arabu jan wuya ne je da muke ma da muke kenan mu je mu same na ma fasa shan shayi yadda ko me zaki da wani shayi ai nan su nake zaman jira ya bacci mai karfi shi ke sa ayi min sharia Kyan tafiyar nisa yi in za a yi sauri. Duka macuci suna nai tilas yi kauri. Garejin mata ba garejin daidai ba. Ga wata kyakkyawa ga wata Na fahimci idan bana nan ko kuma wani gurin na tafi ba za a iya zuwa a buɗe gurin nan ba nan ko? Wani wani rishashanci ne. yanzu shi ka kira wayarsa ta ki shiga ne ko fa ta ki shiga uga gaba ki dawo ki shiga to ka dauki mu kulle ka ba mutum da kusan minti ne da fitowa mu har yanzu ba zo an buɗe an buɗe gurin nan ba fi sabilillahi to ka dauki mu kulle ka ba mutum da mu ka da barayi kullum zargin mu kake kullum zargin mu kake ma da yawan maka to kai ina kudin fitowa kuke da wurin an baku mu kullum duk ba zuwa ku ta shaye shaye kuna bacci ba ta an banza yan wahala bari mu jira mu gani in ya zo to mun da zo ba dole balle balle balle kwadan zani in ya wuce ma ni a bige to mun an bige ka zaka siyo wani a buga a kwashe yau ba zanta a buga a kwashe zuwa ne abin tsohon bashi in gane tsohon bashi ba kuɗi kike bi na wai kashe kala wai dan Allah me saki da masifar san kuɗi ne me yasa mayyar kuɗi ce ke kina mace amma ke san kuɗin tsiya ranan da na kawo maka kaya daga inje in dawo na taraka tashi ka bani kuɗi na inda ban taba ganin mace mayyar kuɗi irin ki ba in da ba na son kuɗi za ka ganna a haka ba ka ji sunana ba faci kala Allah to yanzu kin san me za a yanzu dai ba ni da kuɗi inda ki je ki dawo babu kuɗi yanzu wani wani uzuri nake a nan gurin dan Allah raina a ɓace yake kundunta ba ka da kuɗi wallahi ba ni kuɗi na ta yau fa a tsaye na na fito ko ma a murgile kawai nake nema ko a murgile haka zaki tafi ki bani gona karya ba. To kuɗin ka ne? Kuɗi take bi na ba karya ba za ka karya ai. dai in ban maka ne in wa kaina. Amma dai. dawo da su wani. Kai, na maka kafafa. Rira ne. Jeki. He yasa naga he babu kuɗi. Shi yasa naga kin dan yi duhu, a mai mai ya ƙare. Wallahi yasa naga ta fara duhu, man ne ya ƙare. Yanzu he ka je siya. Ya tsaba tumin na amasiba. Mata ta su za su kare a amasiba kai ina ruwanka. Yanzu mu ba shi dan wani lokuta in bai zo ba sai abu ya maballe. Ke ta mu kuhara ba ba. Zai zo ya same ni ne shi ma saboda na fuskanci ma fara zama mutumin banza. In ba mutumin banza ba a baka mukulli kike dan ka tai da. Ya haka a ce gaba ɗaya mutane ba wani abu an bar guri ba ba wata tsafta ba kawai saboda tsabar rashin mutunci. wayannan cokulan tara su ake yi ana sayarwa da masu abinci amma saboda tsabar almubazzaranci ba a wannan goma kuma da yake aikatawa kaga tukur wawaye dan kuturin wa yanzu kai saboda baka da mutunci tsafta gurin ma ba za ka tsaftace ba ga guri yayi kaca kaca guri yayi kaca kaca a ce ba za ka gyara ba kan awa kan awa za ka zo ka daddare ni kana min wani fada kamar wani ubana ka ka wani gadi ko ka ajiye ni ko kai kake biya na albahi banza a banza dan an baka wannan mukamin wanda bai kai ya kawo ba au ka ma san da shi kenan awwal me ko wani abu ka sha ne ne ba abin da na ya dan an baka discipline yadda kai musu discipline ni ba kai so kai mun discipline ba to wallahi in ka ce zaka zaka abu in ba sai usa a kore ka gaba ɗaya daga gurin nan Allah gaba ɗaya zaka bar cikin gidan nan Allah ya sa kuma wanda zaka kawo ya hana ku fita da kayayyakin da ake murda-murda. murɗa eh. ya ya ina zaka ina zaka ba ka san discipline master bane a gurin dan

ko mu danne hege mu kashe shi mu bankware bayan kusumbin nan kwanakin baya na so kwanakin baya na so in gwada Allah Allah amma kuma kada ko ina niya to ka san akwai maki ne hmm? akwai ne to da ake gwadawa yawa eh hmm. sabi a gane in akwai eh, gwada akwai za ka ga yana yawa to a wuce wuce ji ko akwai magana ba magana ba magana cangal cangal ba magana cangal yanzu da ake kirto din nan wannan nake Allah in ka farke gurin nan wallahi gwalagwale za ka samu billahi lazi yawa ina ma magana ka baka isa ka ce dariya kake wallahi kariya kake wallahi wallahi wallahi kariya kake ka kore ka ba ka kore ka wallahi Allah ya saka ka wanda wanda zai ringa tona muku tonan silili eh, eh. ba, An ga musu kayan ba. In dai an haɗa sabga da ku sai kun ba wa mutane matsala. Tun ɗazu zikira na yake kun karya mai ajanda kwastoma za su anshi kaya wajen awar kabi da tafiya. Ayaw ku ga matsala ɗan suwa ka samu ne shi yasa wallahi. Ɗan kira mun shi ban waya ta na. Ina waya ta, ba waya ta. ok ok ok wa'innan ni ni za su ci amana ta su ci amana ta wa ina ga ni za su ci amana ta